قال ان سالتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا sai annabi Musa ya ce, Idan na sake tambayar ka wani abu bayan wannan, to ka rabu da ni don lalle ka kai matukar da za a yi maka uzuri akan rabuwa da ni, saboda na saba umarninka sau biyu.